idan ka je ka tarar da tashar jirgin sama na farko mun kare ma'aikatan ministan mu yakan faɗa turanci wai the defender should not be defenseless idan ka shigo ta jirgin sama ta ayyu har ka fita daga airport ba za ka tsaya ko ina ba amma za ka tsaya gun immigration kuma ko ina duniya haka ne saboda gun custom za ka yi wuce a ce ba ka da abin da za ka yi declaring ka wuce amma dole ne ka tsaya gun immigration gaba da passport ɗinka ya duba ga za ka shigo to mun sa mun iyaka ta gilashi ma'aikatan mu mun kare su daga samun cutar annoba covid na farko kenan na biyu sabon dokar da gwamnati ta bada da muna karɓar fasfon idan ka shigo iyaka za ka karɓi fasfon sai ka je ka test ka dawo alhamdulillah yanzu gwamnatin tarayya ta ce kafin ka shigo jirgin sai kana da test ya baka da covid idan ka shigo za ka je kai test bayan kwana bakwai za mu samu text message mun duba cikin dokar mu ta ƙasa shiga da fice cewa lalle duk wanda bai bi dokar ba za a iya hukunta shi ko da ɗan Najeriya ne ko ɗan waje to kaga mun yi tsari mai kyau na biyu kuma akwai mutanen da suke cikin ƙasar nan covid ta kama su mun rubuta ministan cikin gida ya ba su afuwa tunda ba laifinka bane idan dai biza ka ta kare ba kafin 23 ga wata da aka tafi iyaka ba za mu cajin ɗinka kuɗi ba za mu baka har sati ɗaya ko sati biyu ka wuce ka koma gida haka wanda suke waje sun yi biza bizan su ba su taho da shi ba aka ifa iyaka za mu ba su shigo da bizan su ba sai da sun sake biya ba to kaga wannan babbar dama ce muka ba wa mutane wanda suke so shigo ƙasar mu ko wanda suke zaune a ƙasar mu ba 'yan ƙasa ba ba za a kama su da laifin da ba su ba ko da kai kana zaune a ƙasar ne kana waje misali misali kai mutumin Amurka ko mutumin India kana kana zaune a India sai resident permit ɗinka na ƙasa ya expire za mu ka ce ka shigo in ka shigo da wannan expire ɗin wanda ya ƙare za mu baka kwana talatin ka tabbata ka gyara to har duk wannan gyara gyaran da mun shirya insha Allah babu damuwa kuma airport ɗin ba gaba ɗaya za a buɗe ba bi kawai za a buɗe kuma guda biyu ma jirage kaɗan ne za su fara shigowa a hankali to mu dai a shirye muke. akwai ƙasashen da suka keɓe kamar suka ce ba za su bar 'yan Najeriya su shiga ƙasashen su ba kamar kuma akwai wani shiri da kuke so ku yi kamar irin wannan abin da ake cewa tit for tat sun hana mu shigowa mu mu hana mutanen ku a sabon biza da aka shugaban kasa ya wallafar sunanta NBP 2020 wannan sabon biza tana da makaddashi babba guda daya shine reciprocity tsakanin kasa da kasa abin da kai min zan maka to wannan biza din da haka aka kafa ta duk mutumin da ya ce kar mu yi kaza mu ma sai mu ce masa kar yi kaza in ka ce mana kar mu shigo gidanka mu yi aiki na dan kadan mu ma sai mu ce to kai ma kar ka shigo gidanmu in mai ya lalace gwanin mu nemi wani dan wata kasa ka ce mana kar ka shigo kasan mu ka zauna sai da an yi ka shigo ka koma lokaci kadan mu sai mu ce mu muna da irin bizar yanzu kenan an na fahimce ka kenan kasashen da suka ci yan Najeriya ba za su bar su shiga kasashen ba su ma dai Najeriya ba ta a kowa da bai ba za mu rubuta wa gwamnati nisancin gida wanda shi zai ba da izini amma ina son gaya maka ni zan rubuta kuma gwamnati za ta lissafa kuma za ta ɗauka mataki akan kowace ƙasa